ku yi maza ku danna subscribe sa'annan ku taba alamar rawa domin samun sabbin shirye-shirye pa kina ganin hajiya tana miki magana kina jin ta ko na'am daɗi. da pa ki sa ki saurari abin da hajiya za ta ce miki kinji kada ki manta da zazzafar ƙiyyanin tamu akan akawunta yanzu ne ma abin zai ƙara canza salo yanzu ne zai sha gashi PA to kin ji dai abin da ta gindaya miki ki dole ki cika mata wannan umarni da ta baki ina tare da ke uwar daki hmm. haba MD ya ce fa take kiran ka a waya ka daure ka daga mana ka ji MD Nke rube. Allah na kasa. Za ma ki ikira na da kasashe. tunda akawunta ya fahimci shirin ba zai taɓa bari kudurin ya cika ba. Ƙarya yake ya yi kaɗan ya rusa wannan kudurin yanzu ne ma asalin shirin zai fara. Ran ke daɗe za mu iya cimma burinmu ne amma idan akawunta baya cikin wannan fahimta. Saboda tun da nake ban taɓa ganin mutum mai juriya akan gaskiya irinsa ba. San ba shi da wani kwaɗayi ko wani kawai. Ah, kamar yadda kuka sani da ranar lahadi muna kawo muku a uh, su a bakuwar tv da karfe 8 na dare yau ma idan allah ya kama da karfe 8 na dare za mu sako muku shi a tashar mu mai albarka mai suna bakuwar tv domin nishadinku domin faɗakarwa domin tunatarwa sannan uh, da nishadantarwa muna godiya da bibiya da kuke mana kuma kofa a buɗe take yi a da ko a gida ko a ofis ko ta hanyar waya ko kuma ta comment a duk wanda yake da wata tambaya akan izar so kofa a buɗe take ko inda muka yi daidai a ƙara mana ƙwarin gwiwa ko inda ba mu yi daidai ba a yi mana gyara ko kuma wani tambaya muhimmiya wadda ta shafi wannan fim na izar so insha Allah kofa buɗe take yi domin mu amshi tambayoyinku da comment ɗinku ku ci gaba da subscribing din bakori tv sannan ku danna karora domin ku, da faɗakarwa da ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa assalamu alaikum